ke wannan gari mai albarka a tabbato a wannan mutumin gida mai albarka na mako mako da wuce karatun da zafin Allah ta'ala a cikin ka cikin zafin tafiyar da dalabai ne da ke gudana a lokaci irin wannan laraba tsakanin magariba zuwa isha da kuna laraba hudu ga watan zulqa'ada da shekarar dubu da dari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da ashirin da biyu ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya muna karatu a cikin suratul baqara bayan da muka kwana akan da karatun da ya gabata ita ce aya ta goma sha takwas sau shi ne za mu ta'ala za mu dora da kalin cibiyar ita wato aya ta goma sha tara wata ce ana da karanto mana rubu Allah ya ce a cikin da tsau ka sai su bin da sama'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun au suna kiranta daga cikin da aqfi wanda ake hada suna akan suna da shi ko labari akan labari ce za a zainun wa amuru kaga amurun harfe na adad ko ka ce za a zainun au amuru A shi ma awa ya yi, zaidu ko amru to shi ne aikin ko tana nuna wannan ko wannan ko dai a baka zabi da sauransu daga cikin ma'anar ta zabi haka nan daga cikin ma'anar ta halacci in ana so a ce maka yin kaza ya halatta ko wannan ko wancan kika ana amfani da au wannan au litakhayyir ta zabi saboda an baka labari kafin wannan an buga maka misali Allah ya ce masaluhum ka masalin da zai ta wuta da nara misalin kafirai misalin munafakai kuma misalin wanda ya kunna wuta ne ke haska don abin da ke kewaye da shi bayan ya kunna ta haska masa ya ga abin da ke da hatsari da abin da ke da amfani Allah ya ce ba zan ma za a ma haulahu za a ballahu zurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusir yayin da ya haska komai sai Allah ya tafi da wannan hasken da suka koma cikin duhu ba sa kallon gabansu ba sa kallon wurin wannan misali ne da Allah nuna wa kafirai ko munafikai dangane da imanin su sun yi imani shine wannan imanin da suka yi sannan hasken da suka samu shine hasken wannan imani da suka yi da wacce gari wannan bicewar hasken shine munafurcin da suka yi wannan shine wannan misali da Allah ya buga masa misalin wuta da haske sai misali na biyu shine Allah ya ce au au ko in ka so ga wannan misali ga misali ne kuma ka fahimci wannan ba ka fahimci wannan shine amfanin yawan buga misalai Allah Allah wani da wannan zai fahimta wani kuma wanda zai fahimta kaga Allah ta'ala yana sarrafa misalai kala kala domin mutane su gane shine yace au ka sayyibin min as-samai au ko ko kace ka sayyibin min as-samai kamar ruwa da gaggawa yi mai shi ne ruwa shi ne malin ce mana ai eh, auka ashabi a kare wani ya fasara mana su biyu a ashab ka matsa shi matsar shi ne asalin ma'anar kalmar yi sajibu ka ga auka sai min minan samaye auka matsarin minan samaye amma saboda maganar ana buga misali ne ga wasu mutane da shi ne yake zo misalinsa kamar misalin ma'abota ruwan sama daga saboda mutanen ake buga misali ba ruwan sama ba ma'abota ruwan sama ya sama da ya fassara sai bin rami da sama'i a tsabu sai tsayibe ma'ana tsabu matsari a gane matsara da ya ko na farko matsar shi ne sai tsayibe shi wani ashabu ta ne don a fahimci inda buga misalin ta gaba yasa ya kawo da asar. ya ce auka ashabi matsarin wa asluhu ya zama da zai kawo shi ne tasiri cewa sayyibin ya aka yi aka same ta ta koma sayyibin min samani abin da aka samu kalmar sayyib abin shi dajin kalma shi ke baka mamai da kowace kalma zuwa ga asalinta kuma ka san meye alaƙar kalmar da asalin ma'anar da asalin ita kalmar ke bayarwa ya ce to sayyibin asluhu sai wib an gan shi ko sai wib alawaze ne fai'il maka ce alawaze ne fai'il wanda tsarin shi ne harafi na farko a cikin asalin kalmar sannan wawun ita ce ainun ba'un ita ce lamu sai zama alawaze ne fai'il ya ce min saba ya su daga kalmar asalinta saba ya su ma'anar saba ya tsubu na zala yanzu ya kaga an ka sayyimin ko mai sauka kaga kiran sama ruwan sama sayyimin saboda yana sauka kaga asalin kalmar an ɗauko ta daga saba ya su shi ne sauka sai aka gina ta alawazin mai il sai aka ce sai asalin ta sannan sai aka mai da wawan ta zama ya ta kai da gamun ya fi ya zama yau. kamar da ake da kalmar sayyid ga sayyid asalinta daga tsada da sulu shi ne ya yi shugabanci ya yi shugabanci tsada ya sulu yana shugabanci sai aka gina ta alawar zai ne fayyid ita ma sai ta kama ta zama sayyid sayyid ya kamar da wawon ta zama ya sai zama sayyid ya kai da gamu ya da filiya sai zama sayyid dole shi ne asalin tasirifin kalmar kala ya kasa mana wannan babu tafiri lokaci lokaci yakan kawo abubuwa da dama da ake da bukatar su wurin tafiri kama daga nahawu kama daga balaga kama daga ma'ana ko fassara ta hadisi shi ya kawo su jefa jefa kuma a takaice kamar yadda muka wannan ya kama na shi a takaice min as-sama'i dauka sayyibin min as-sama'i daga sama shine sai as-sahabi wannan ya fassara as-sama'i da sahabi sahabi shine girgije sama'i kuma sama ulama ko a larabci malamai sun ce kalmar sama tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa da ma'anar ginin can na sama kamar da Allah ya ce wasu sama a banai na a sama min gina ta kaga wace ce ginanniyar sama can sama da muke hango ta ginanniya haka nan sama yana zuwa da duk abin da ya sama da kai duk abin da yake sama da kai ya zo sama rufi ne girgije ne tauraro ne wata ne rana ne kaga da basu kai gidan sama ba amma duka ana yi cewa suna sama tabarakan lazi jala fi sama'i burujan wa jala fiha sirajan wa qamaran munira kaga da shi ya sanya su a sama wannan ake nufi da sama abin da ya sama da rana da basu gidan sama kaga rana ba a can gidan sama take ba wata shi ma ba a can gidan sama yake ba a ganin taurari ba a can gidan sama za ka kenan kun gani ana kiran sama ga duk abin da ya sama da duk waɗannan ma'anoni guda biyu su ne ma'anonin da sama ke zuwa da su ba nan sai malam ya nuna mana cewa saman da ake nufi a nan shine saman da yake sama da mu ba sama da gini ba shi yasa ya ce abin shi yasa ya fassara ta da as-sahab kaga as shine girgije kaga girgije sama yake da mu kawai cikin sama yake ba can wata ginin sama amma yana sama da mu ya tantance a kira shi sama shi sa da aka ce auka sai bi min as-sama'i ma la yace min as-sahabi daga girgije Allah ke saukar da ruwa ba daga can cikin sama ba an gane ko daga can cikin sama Allah ke saukar da ruwa ba shi sa ma da ya fassara mana da cewa as-sama bi ma'ana as-sahab yace fihi zulmatun cikin sa annabiyar يعود إلى قال يعود إلى السحاب أو كسيد من السماء فيه ظلمات cikinsa shi girgida akwai shubbai su ne zulumatun kasai ba. shubbai wanda suke cire masu yawa masu kauri su ne ba, ma'ana duhu da yawa da ba ka iya ganin komai a cikin fi zulumatun wa ra'adun tsawa wannan sauti da suke ji saboda da ta walga da sauti ya biyo bayan da wannan lokacin shi ake kira ra'a saboda ra'a a cikin tsawa kamar me asalin tsawar shi ne wanda ba da ya ba da wannan asali ya gidi ne akan ingancin abin da aka rawaito da cewa shin tsawa mala'ika ne tsawa ko sautin mala'ika ne tsawa an gane wannan ya dangana ga abin da ya tana amma dai an tsara ana da tsawa menene asalin tsawa wani abu ne daban wannan an samu ilimi a kansa fa biha in ba a samu ba dai mun san me ake nufi da ra'a ko mun san asalin ta kaza kuma mun san asalin ta kaza ba amma da an ce ra'a an samu da tsawa shi ne malam anan yace da mu ra'adun Huwal malaku al-muwakkalu bihi ne mala'ikan da aka jingina wa jirgin kowane abu akwai mala'ikan da Allah ya jingina tsawa. don walakan da Allah ya jibin da ba jirgi ne wanda zai suke gargado eh, giragizai ya gargada wannan nan ya gargada wancan nan ya saukar da wannan a nan ya saukar da wancan a nan akwai malakan da Allah ya jibin ta masa wannan haka nan akwai malakan da Allah ya jibin ta masa dai shi ke tsirar da shuka lokaci ka za ta fito lokaci ka za ta ƙara girma lokaci ka za ta ci kaza shi ba akwai malakan da ke lura da to shi ne mala ana ya ce wasu malamai sun ce shi wannan mala'ikan shi ake kira ra'ad haka shi ne ra'ad wakila hu wasu wasu ka ce sautin mala'ikan ne na tsawon da yake wakirgije ya koma nan ya dawo nan suka ce to wannan tsawon da su da yake wakirgije shi ne wannan tsawon da yake ce shi ake kira ra'ad ya kun ga wannan mala yana bayani ne akan asalin ra'ad amma da an ce ra'ad wannan sautin da muke yi shi ra'ad ko ya zama sautin mala'ika ko kuma wani sauti ne na musamman Allah ya tanada wannan wallahu a'lam yace fihi radun wa barqun akwai barqun ita ce walqiya da take zuwa take riga wannan rad kaga walqiya tana riga tsawa zuwa sai tsawa ta biyo bayan walqiya yace to wannan eh, barqun din shi ne lama an sautihi alladhi yazduru bihi kuma shi mana malamin tara mana da asalin shi baraka amma wannan ma'ana kuma tana da idan labarin ya inganta ya hadisi ya karoto daga mutum sallallahu alaihi wasallam wa karoto daga sahabi kuma da an rawato irin wannan daga sahabi ana karɓar shi saboda wannan yana daga cikin abin da ake cewa abu ne wanda ba a idraki shi da tunani domin abu ne wanda yake kai bai fahimta hawa sahabi zai faɗin wannan abu in ba ya jiyo shi daga manzo sallallahu alaihi in an jiyo daga an jiyo daga sahabi to kuma wannan magana da ya faɗa ta tabbata cewa walƙiya da muke gani shine walƙiya sautin eh, shi mala'ika da yake wa zai tsawa amma zai ya inganta in bai inganta ba kuma shi kenan ita ce menene asalin ta ba wannan kenan yace yaj'aluna asabi'ahum fi azani yaj'aluna suna sanyawa wannan yasa malamin farko can da aka ce auka sayyimin a ashabu matsare saboda kun ga yanzu da miri ya koma ga mutanen da ke cikin wannan ruwa ya ji aluna ya ji aluna bai koma ga min maɗar ba da sai zama ya ji aluna to su mutanen ne da ruwan saman ya sauka a kansu sune a asabi'ahum fi adhanihim yace ai ashabu sai su wadannan ma'abuta ruwan nan ke saura ila sarayi ne ya zulmat wa ra'adun wa barq ruwan sama ne mai karfi kuma ga duhu ga tsawa ga walƙiya yace a asabi'ahum fi adhanihim suna sanya yatsunsu a gane cikin kunnuwarsu kuma da fassara mana yatsu da eh, anamil anamilu ha anamil shi ne kansu karfi daidai nan ba yatsa gaba ne ba yatsa gaba ne shi ne ba su suna da yawa a tsari shi kuma wannan an mula su suna da yawa a namil kaga wanda ake samu a kunne a ga daidai an mula ne daidai nan mula a gaba ka tura yatsa gaba ɗaya a gane su za su kira wannan babin balaga da eh, cikin balaga akwai laƙil kul wa iradar jinsi za ga batu kul an ce yatsan gaba daya amma abin da ake nufi wani bangare daga cikin yatsa wannan min babin balaga to shi yasa gurin fassara malam sai fassara mana a hun ana nufin anamiluha a din ba duka ba ana nufin ulmula ne ne nan da kira farko ne nan kirkirkawa wani wannan balaga ce mala ya fasara mana ita ba tare da ya nuna mana cewa balaga aka yi wa saboda iktisarin yake kawa amma daga fasarawa da haka kai ka san yana nufin balaga da ke ciki idlaqul kulli wa iradatul eh, ya ce na mila fi azanihim ya ce minan tsawa ya ce sai fasara mana ne. kalmomin tana zuwa da ma'anoni da yawa ma'anarta da ta bayyana zuwa shine ne ibtida ul qaya wannan shine ne ma'anar da ta bayyana zuwa ga akasin ila ana cewa min libtida il gaya ita kuma ila lintiha ila gaya idan ka ce karasu albaiti ila suri ka fito daga gida zuwa kasuwa kaga daga ina fitowar ka ta fara shi ne sai ka amfani da shi saboda kike fara farawa farawar inda aka fara ita kuma ila ita ke nuna cikewa, ina aka cike ila suri za ka ba ne shine ma'ana da suka yi zuwa ga min amma tana zuwa da ma'anoni da bayan wannan daga ciki shine ma'anar sababiyya shine abin da zuwa suna sanya yatsunsu a cikin kunnuwan saboda mai dina tsawaye a ga saboda tsawa zalika ita ce wannan tsawa ce ke faɗowa saboda tsananin tsawar nan sai suna toshe kunnuwarsu saboda ƙaran tsawar ya yi yawa kaga kenan wannan min sababiyya shi sama da yake min ajili min sawaiki ay min ajili sawaiki as-sawaiki shine shiddatu sautin qala Tsananin sautin tsawa shine qala da Allah ya sama uha daga gudun kada su ji saboda karfin ya yi yawa sautin tsawar ya yi yawa da suna toshe runuwansu wata sun sauta wa kansu da wannan tsawa ila sawa'iki hazar al-maut hazar al shi ke khawf al-hazar shi ne hadara kada suna yi hadara daga mutuwa tsawon na iya sani da rayuwarsu saboda karfinta kace hazar al-maut khawf al-maut min sama'iha daga jin wannan shi da ba da aka ba da zama zai zo ya kwatanta mana misalin da halin su wanda shine makasudi Allah ya ce ga misalin ba ta ina wannan misalin yayi kama da halin shi da ba da zai fitar mana akan wannan shine balagar da ke cikin wannan buga misali da zai fitar mana ya ce ka zalika haƙula'i haka nan waɗannan ne kamar da aka ba mu labarin wannan mutane ne suna da tafiya Eh, suka tsinci kansu cikin wani yanayi na ruwan sama mai karfi sannan ga tafai ga tsawa ga walfiya saboda tsananin tsawar suna saka yatsun a kunnuwansu suna toshe kunnuwansu don gudun kada tsawar ta halaka shi ne haka da alfawo ba shi ne wale shi toga bayanin ya ce haka na waɗannan suke suma Ina na zalar ƙura'anu idan alƙura'ani ya sauka kun ga kenan mala ya nuna mana a shi qur'ani shine kamar ruwan sama nan daga ruwan sama an saukar da ruwan sama ga qur'ani yana kamar shi aka kwatanta aka masanta da ruwan sama haka nan wa fihi zikrul kufri al musabbah min zulmat sana Qur'ani yana ambaton kafirci da munan tashi da nuna ba kyakkyawar dabi'a bace mummunar dabi'a ce to wannan mummunan ambato da alkur'ani ke wa kafirci shi ne liffai kaga qur'ani a cikin sa akwai haske ambaton mu'minai akwai duhu ambaton kafirai shine al-musabbahi bil zulumat ambaton kafirai wanda shi aka kamanta da liffai yace warra'd wal wa'id akwai kuma gargadi kan kafirci shi gargadi akan kafircin nan shine al-musabbahi bil ra'd Shine kama da tsawa Alƙur'ani yana yana gargadi a kan kafirci wannan gargarin ya kama da tsawa kuma kur'ani na ba labarin kafirci da nuna mana illarsa da aka ambatan shi da kafirci kamar jabbai ne wannan gargadi da yake yi da wuta mai tsanani ga wanda ya kafirce wannan shi kama da tsawa da ke sakkowa tare da ruwan sama shi ma wai kuma wannan tsawa ta sakko tare da alkur'ani haka nan yace wal hujaji al bayyina haka nan yana da abin da zai kawo da hujjoji bayyananno wadanda wadannan hujjoji bayyananno sune al Bilba. bil su ne kama da walqiya saboda hasken hasken hujjojin nan da bayyanuwa su kai ka ce walqiya kaga misali ya tabbare yace yasudduna azanahum li alla yasma'uhu wa yamilu ila al-iman suna toshe kunnuwa domin kada su ji alqur'ani domin jin alqur'anin yana iya karkatar da kunnuwa ga imani kuma abin da ba sa so ke shi yasa suka dauki karkatar karkatar kunnuwa zuwa ga imani ko kamar mutuwa ce a gare su shine yace eh, al-musamma ko Allah ya milo ilal imani wa tarki dinihim wa huwa indahum mawtun sura ku ga misali ya mana kare au ka sayi min as-samai sune mutane da suke ruwan sama to ruwan sama shine wannan mutane da suka saba da cewa alqur'ani sune a sakamanta da kaman wasu mutane ne da suka samu kansa cikin ruwan sama fihi zulumatun wa ra'dun wa ruwan saman nan yana da dufai yana da tsawa yana da walƙiya. shi ma alqur'ani yana da dufai yana da tsawa yana da walƙiya. walqiya menene dufan da alqur'ani ke da shi ne ambatan kafarki da munin haka nan menene tsawon da alkurani ke da shi shi ne ayoyi da ke gargadi da duk wanda ya saba da irin hukuma da aka yi wa wanda ya saba da Allah da alkurani kadai haka nan menene walkiya da Qur'ani ke da shi su wannan hujjoji da aka saukar da Al-Qur'ani su ne farko sannan Allah ya ce waɗannan mutane saboda tsananin tsawar nan suna toshe kunnuwansu domin kada tsawar ta halaka su haka su ma waɗannan suna toshe kunnuwansu daga sauraron Al-Qur'ani domin kada sauraron Al-Qur'ani ne ya kai su zuwa ga imani kuma imani a gurin su mutuwa ce kamar yadda wata rawa ta tsira da za ta waɗancan mutane halaka ce to kuma a gurin su ci ma ne wannan shi ne eh, bayanin buga misalin da aka yi kamar yadda ba da ya kawo da shiyar sai Allah ya ce wallahu wallahu muhidun bil kafirin Allah ta'ala yana kewaye shi ne muhidun yana kewaye da kafirai yana nufin ilman wa kudrat yana kewaye da su da ilminsa yana kewaye da su da za a laye hutu na hu ba ta iya kuce ba haka da kenan Allah ta ala ba wai da cikin bayan ba a cewa Allah shi ne bayan ko Allah yana cikin bayansa ko Allah yana ko'ina shi ka wani ba magana ba ce ta malamai ba magana ba ce da jirgin hujja magana ce kawai ta waɗanda ba su da ilimi ke cewa Allah na ko'ina amma malamai ba su da wannan magana ba ka samun ta cikin da tafin malamai haka Allah yana kewaye da su ilman wa ya yana kewaye da su da ilimi da kudura haka na Allah na tare da kowa ilman wa kudura Allah yana tare da kowa da iliminsa da ikonsa amma bai tare da kowa da zatinsa da sai ce karul barku وقال ma. عنك الدين وإلى أولم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ce ya kado albarku ya kwafa alfara albarku ita ce walƙiya kagatan an ce shidaruna sabi'ahu fi azanihim ila sawa'iqi hadara al-mawt suna sanya yatsun a kunnuwa don gudun mutuwa ma'ana suna tsoron tsawon nan da halaka haka nan ma ya ce ita ma walƙiyar ita ma ta kusa saboda ƙarfinta ta kusa ta tafi Ku daina gani gaba ɗaya kidu ya kadu mala ya ce ya kadu ya kurumu ya kusa ga kada suna kiran da alul mukaraba in an ce kada zaidun ya mutu kada zaidun ya mutu zai da kuma bai mutu ba idan ya mutu ba a cewa kada shi kada sai da abin da aka kusa an kusa yin kaza sai a ce kada Raka kada ya kado ya kusa shi ne ya kurum da ya kusa. da ya kusa albarku ya kafa abu tsara wannan walƙiyar ta kusa ta wabce ganin ana raba su da ganin saboda karfar da ta kusa ta makanci da idanuwarsu ya ce bi akbe ha bi tura shi ne alhaku alhaku shi ne wata shi ne fuskar abu da sauri shi ne hatsafa ya fice ya ce to gaya wannan walƙiyar saboda karfanta kuma da saurinta ta kusa ta janye ta ɗauke ganin nan take cikin ɗauri shine ya fito ya al'aqdi aqudu ha bi sura kullama yi? lahum ashawiki za a lahum lokacin da wucin nan haska ta walga to za su gane tana cikin ananin duhu ba su da wani haske sai hasken da wani walƙiya ta walga su gane to da ta walga sai samu abin da biya sun ga gaban sun sai da za su aza gaba da ta walga sai su tafiya shi da kullama a za a lahun mashau fiye su tafiya fiye a cikinsa da mirin ya wuce zau. shi ne ma ya fasara mana da mirin wannan fasara ne ta da ne kawai mashau fiye ai fi zauɗi wa idza azlama alaihim qamu dan kuma aka duhunta musu ana suka ta ɗauke. kaga idan ta haska ita walqiya Ya fi tafiya idan ta ɗauke ta tsaya to ka kamar an sa su cikin duhu shi ne wani za azulama alaihim idan ya ta ɗauke to sai shiga cikin duhu shi ne azulama alaihim da aka ta musu Allah ya ce kamu ma'anar kamu sai su tsaya shi ne ma'anar kamu ga galibi kana ana kama ana amfani da ita daga zaune a tsaye kana zaune sai a ce kum ita kuma wa kafa ko da kana tafiya sai a ce kif ba kana tafiya ana so ka aka tana tafiya sai a ce da kai ka tanje da kai an gane saboda kuma gane bai an ni da ita kana zaune a ce ka tsaya ya ce kuma amma kana tafiya ana so ka tsaya sai a ce da kai kin an gane ko ana so motoci na wucewa ba sai da yara wannan an allon da ake rubuta da tsayawa da turanci a rubuta stop kaga da larabci sai a rubuta if ba a saka kum an gane saboda kumka ta shi daga zaune ta tsaya to amma anan sai aka yi amfani da kumkin bi ma'ana ke shi yasa mala ya fassara mana qamu bi ma'ana waqafu a gane ko yace wa idza azlama alaihim qamu waqafu ana sai su tsaya tana tafiya kike la kullama azaa lahum fashaw wa idza azlama alaihim waqafu kaga sai su tsaya shi da ma'anar samu kuma ne kuma malaka ya fari da kama a wurin wakafa ya ce tamfilun bi izhaji ma fil qur'ani min al-hujj yanzu mana zai mana bayanin fuskar buga misali kai fuskar buga misalin da aka ce kalal marbu ya tsafa wa tsara kullama azaa lahum fashawqi wa idza azlama alaihim am yace to ka fuskar sana yace tamfilun li izhaji ma fil qul ma fil qur'ani min al-hujj qulubahum wannan buga misali da yadda al-qur'ani ke tayar da hankalin zukatansu shine izhari yanda abin da ke cikin alkur'ani ke ta da hankulan zukatansu abin da ke cikin alkur'ani na daga hujjoji za ka hujjojin alkur'ani na daga musu hankula wata su ƙahun kaga shi ne ya kado albarku ya tsafu a rusara saboda yadda hujjojin ƙur'ani ke daga musu hankula har kai ka ce hujjojin nan sun kusa su wafce ganin yace kullama adaa lahum mashaw fi wa tasdiquhum lima sami'u fihi mimma yuhibbu idan suka ji abin da suke so na daga alqur'ani to sai su tafi sai su fita daga alqur'ani idan alqur'ani ya ce kaza ko an ce su kaza abin da suke so to za su tafi tare da shi shi ne mashaw a gane adaa lahum ya haskaka musu ma'ana ya ba su abin da suke so ko a azlama alaihim shi kuma wato wa wuqufuhum amma yakrahuna duk abin da ba sa so to ba za su ba alqur'ani a kai ba za su mutu fito jihadi ba za su so ba ba za su fito da jihadi da su ba saboda ba sa so sai su tsaya ba za su da alqur'ani amma sai to ga gani ma an samu za a raba wa kowa daga cikin musulmai to nan za su so to shi ne za a kullama ma za a lahun a shauki za ka haka kawo suka zama abin da suke so su ke su tafi tare da addinin wai za a zalama alayyam idan aka dukunta musu ma'ana suka ga abin da ba shi suke so ba ba zai su tsaya wannan shi ne da dalilin wannan misali da wannan aya ta biyu Allah ya ce walau sha Allah a karanta walau sha Allah la zaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah ya so da ya tafi ga ganjin su shine sam'ihim bi ma'ana ko ne ga fasara shi sam'i guda daya asma'u da ainun kuma suna da yawa amma sai ka amfani da sam shi da cewa kowannen suna da sami bayanin kowannen suna da ji a ga kenan jin ba guda ɗaya ba ne shi a haɗa sai zama sama amma alkurani saboda balaga sai aka ce sabihim a gurin ji aka yi amfani da lafazin mufarar guda amma gurin gani sai aka yi amfani da lafazin ji ba ce basarihim ba ta ce bi sam'ihim wa absarihim ba ce bi asma'ihim wa absarihim kuma ba ce bi sam'ihim mu basarihim ba za ka kawo dai mufrad aka kawo dai jam'i kullu shi wani babin balaga shi zama da gurin fassara sai ce to ana da nufin asma'i an gane ko ji ji na su jin ba guda ne ba ne ba abu sarihim al-zahira kama zahaba bil ba'd ana da Allah ya da tafi da jin da ganin su bayyana wannan ji da suke yi wannan gani da suke gani da Allah su fi da su shi zahira kuma yadda ya tafi da jinsu da ganin su na koye shi ne na zuciya kaga jinsu bai amfane su ba ganin su bai amfane su ba da wani shi na zuciya ba kaga Allah ya tafi da su to Allah ya koda da bayyana shi ma sai Allah ya tafi da shi sai sai inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne ala kulli shay'in komai kadirun da iko da nan kuma ne ce kullu shay'in sa'ahu Allah mai iko ne akan duk abin da ya so an gane wannan ko duk abin da ya so to anan har mu dauka amana yana takaita kudura Allah ita kudura Allah ba a takaita daga cewa sai abin da Allah ya so yake da kudura a kai ita kudura ta ta'allaku da kullu shay Allah yana da iko kansa komai yana da ikon ya zama da halin da muke ciki yanzu da dare Allah na da ikon ya bace shi ra an gane ko haka nan mu da muke raye a nan Allah yana da ikon da ya so sai mu zama to muna bace wadanda suka mutu kuma zaman to su ke raye haka da wannan Allah na da mace amma ba haka Allah ya so ba an gane haka Kudura Allah tana tafiya da irada shi abinda Allah ke so shi yake aiwatarwa shine fa'alul lima amma ba wai ana nufin Allah yana da iko ne na aiwatar da abin da ya so aiwatarwa kawai ba kaga da wanda ya so aiwatar da wanda bai so ba duka yana da iko a kai amma yayi wannan ne saboda shi ya so aiki an gane ko Allah ya bar mu a raye a wannan lokacin saboda haka Allah ya so a wai dan bai da ikon ya zama da mu matattu a wannan lokaci ba kaga yana da ikon ya matar da mu a wannan lokaci yana da ikon kuma ya bar mu a raye kaga yana da ikon yayi wannan yana da ikon yayi wancan to amma wanne ya zaɓa wanne ya so wanda ya so shi yake kamar yi wannan ko to da kar mu ɗauka nan da malam ya fassara mana ala kulli shay'in da yake sha'ahu duk abin da Allah yake yana da iko ga duk abin da ya so an gane kar mu ɗauka kamar ya taɓa yana da mai ikon Allah yana da ta'alluki ne kawai da abin da Allah ya so a'a ikon Allah yana da iko. a ta'alluki da abin da Allah ya so da abin da bai so yi bai da yi iyaka babu abin da yake yi so shi yasa ke cewa fa'alun lima yuridu inna allaha yaf'alu ma yasha'u amma ba wai ya kadiru alama ya sha'u kawai ba ƙi wa alama ya sha'u wa ma ya sha'u abin da ya so da abin da bai so da iko ba. to za ka irin wannan ibara ku fahimce da koda mun ganta har mu ɗauka tana nufin takaita ƙudura Allah ba a takaita ƙudura Allah ta cewa ikon Allah kawai tana da alaƙa ne da abin amma da cewa yi Allah yana aikata abin da ya so kaga wannan shi abin da ya so shi yake aikata a kudararsa ta ta'allaka da abin da ya so da abin da baya so shi yana iya yi me yasa bai yi wancan ba saboda bai so yi shi ne kawai da ya so da ya yi an gane yasa ya ce walau sha Allah wannan ba mai san mai ba misali kaga Allah ke nan bai tafiyar ba domin lau tana nuna abin da ba a yi ba da Allah ya so ya tafiyar da ya tafiyar haka kenan ashe yana da ikon ya tafiyar inda ya so amma bai tafi da shi ba saboda mai saboda ba haka ya so ba an gane wannan ko to da duk wannan ibara ta sha'a sha'a hudun nan har mu dauka cewa ana ta kudura Allah sai ga abin da kawai ke sa irin wannan bangaren da zai gudu tsayawa kan da mai shi ke da ya ce ala kulli shayin sha'ahu akirun da iko ne wa minhu izhabu ma zaka daga cikin inda ya so ya tafi da ganin samu da mai sauki a kuni amma bai so ba da haka Allah fa'alun da ma yi amma da zai tuhu da ta'allaku da kuma shi da yi wannan يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم

ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ga nan gurin fassara wala ce ya ahlan makka kuma mutanen makka ba su kadai bane mutane kafin mutanen makka an yi mutane aka da bayan mutanen makka an yi mutane har lokacin da Allah zai gama halittar waɗanda yake da mutane halitta da jinsin ɗan adam ba gare ka zo mutane ba haka nan aka ce ya yi su fassara ta da mutanen makka a cikin waɗanda ake magana a kan a wannan lokacin ya danganta da mutanen makka saboda kuma mutum far'aya magana da take kira gare su amma al'ibaratu bi umumin lafzi sabi wannan umarni da Allah ya bada wannan aya ba umarni bane da ya saka daga mutanen maka kadai duk wani dan adam wannan umarni ya shafe shi kira cewa abauta wa Allah kar yi shirka wannan ya kunshi duk wani dan adam aka nan ce ahalin makka ana da sun sababin saukar haya kamar da ma da ya fassara amma ba za ka kai ta gare su kare ba rubudu ne umarnin da Allah ya baya ya kira ya ku mutane to ga umarni da ku bautawa ubangijin allazi ku bautawa ubangijin ku ga ubudu ku bauta ba gurin fasara mala yace wahidu kuma wannan fasara ta yi kyau sosai saboda ibada ta Allah ba ta zamantowa ibada sai an karai ta shi shi karai dan dai kawai ku bauta ma Allah kuma bai hana ku bauta ma wani da kuma na ba daukar da ibada sai to Allah ce wai mu bauta sai mu bauta ba dan mun ba shi lashi da bar kuma mu je bauta ma wani kuma ibada ta Allah ba ta zamantowa ibada sai an kebance shi da ita shi shi karai sai sadi inda Allah ya ce ku bauta masa to yana nufin ku bauta masa tare da kadai kai a bauta masa tare da kadai ta ce sama zai fassara mana da cewa wahidu rabbakum alladhi khalaqakum ubangijin ku wanda ya ya fassara khalaqakum an wanda ya samar da ku walam takulu shay'an ba ku zaman to komai ba babu ku ba labarin ku ba komai sai Allah ya samar da ku daga babu ne mana sha'aku ya samar da ku daga babu فهكا وخ... والذين من قبلكم واو واو العصر والذين وكان لتتبدل بالقبال شيلا كي عطف على نية إعادة العامل هذا الكسوة عطف على نية إعادة العامل يتيجي نبي دعمها يمكن جاء زيد وعمر كان جاء زيد وجاء عمر فقالي saboda tun tunda ka riga ka kawo ja'a kuma ja'an nan ita ce ga zaidu kuma ita ce ga amuru kan ka ce ja'a zaidu ka sake cewa kuma ja'a amuru ga sai magana ta yawa amma ka ce ja'a zaidu wa amuru shi ke na fahimci mai kake kuma mai mace kana nufin ja'a zaidu wa ja'a amuru an gane ko shi zan ke cewa al'afu ala niyyati tikrari al'amil to shi yasa gurin fassara sai ma da ya kama na amil da ka yana su ta ƙuran bakwai ka ku? والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم ياك خلقكم وخلق الذين ياك شري عامل دين دين نبيو أبو نفرقو يا ودا ترمسا أتي أن ذاك أنا تاوى أما أقول فسرا دن أفهمت أبو سكرارا شما ليس معنا وخلق الذين من قبلكم وفي صوركم بوتا الله wannan ya halice ku kuma ya halice waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaquna da fatan kwaji tsoro kwaji tsoro zuwa kawo abin za ku zo tsoro shi ne makulun ne an da fatan ku samu ta takawa gawa ku ji tsoron wa ba bata ba shi ne fassara mana ya ce la'allakum tattaquna bi ibadatihi iqabahu fatan ku ji tsoron sa ta hanyar bauta masa sai ku ji tsoron hukumar kaga tattaquna iqabahu Ikaba shi ne mafulun min tattaquna la'allakum tattaquna iqabahu ta wace hanya za ku ji tsoron iqabun sa ta hanyar bautan nan da yake yi da haka idan kuka yi bautan nan to ta hanyar bautan nan za ku ji tsoron iqabun sa shi ne ma nan takawa yace la'allakum tattaquna bi ibadati iqabahu wa la'alla fil asli min tarajji la'alla a larabci asalinta ana amfani da ita ga taraji taraji shi ne fata amma larabci suna bambance tsakanin taraji wa tamanni akwai tamanni fata akwai taraji fata sun ce bambancinsu shi ne taraji tana fatan abin da yana iya samuwa mutum ne mai da kuke yana sana'a yana sana'a nan yana fatan ya samu arziki kaga abu ne mai faruwa mai aukuwa ya samu arziki kaga wannan shi ne fata karan lafiya ne bai da lafiya sai tafi ke na karɓar magani kaga yana fatan ya samu lafiya kaga lafiyar nan sai a ce to yanzu shi ne taraji shi ne raja shi ko samanni shi ne fatan abin da zai yi Kuma kawai zai dinga fatan ina ma da karya mutu ya ba duniya kaga yana fatan abin da ba zai yi ba iko da rasmi ba da na hudu su yi wa to har suna ake amfani da shi ga tabbanci ba da abin da zai yi wa shi ne laita laita ta ake amfani da fatan ga abin da zai yi ba kawai da wani cewa Allah laita shaba wa ta hudu yawman fa ukhbiya aqulu ma fa'alan masihu yace ina ma da ake wata rana ko da rana daya kamar ta ba ta dawo da duniya wannan da sai ba da labari game da ta'adin da kurkura shi shi da kwanciyar ruwa ba ba alal baki kamar da ya faɗi da laita da fatan da wanda zai yi wa ita ko la'alla ita ce fata da abin da ke yi wa a gane da la'alla